وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa ina azdakar kalami kalamunla wa a hasanar hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri mu da satuwa fa kulla mu da fatin bidi'a wa kulla bidi'atin balala wa kulla balalatin filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu to kamar yadda muka alkawarta cewa yau insha Allahu za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina zina ciwon ibn al-qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan kasa, babu ciwon da ya fi wahalar warkewa irin zina ya ce duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalan warkewa irin ciwon zina kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zina zina ciwo a cikin suratul ahzab Allah ce ya nisa annabi ya nisa annabi النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضه وقلن قولا معروفا الله يسي يا نساء النبي يا كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يسي لستن كعاد من النساء matsayinku ba ɗaya yake da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba in ta kai Allah ce amma in kun kiyaye dokokin Allah ai kun ga matar annabi nuhu matar annabi nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba bi hana ta shiga wuta Allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i matsayinku ba ɗaya bane da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya Allah ya ce in ta kai amma in kun tsare tsoron Allah fala ba'na bil qawli kar ku dinga reraye zancen ku in za ku yi magana Allah ce kar ku dinga reraye maganar ku fayyatuma allazi fi qalbihi maradun har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mata Allah ya ce fala ba'na bil qawli kar ku dinga reraye sautin ku kar ku dinga rangwadi da maganan ku yayin da kuke magana da mazajen da ba naku ba me dalili Allah ce liyakko fa yatma allazi fi kalbihi maradun Allah ya har wanda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne Allah ya tokar ku da wannan kofa Ibn al-Qayyim yace babu wata cuta da take daidaita al'umma kamar cutar zina cutar zina hatsarin zina ya shafi yara hatsarin zina ya shafi tsofi hatsarin zina ya shafi maza hatsarin zina ya shafi mata hatsarin zinace-zinace da mutane suke yi jama'a ya shafi dabbobi da ba mutane babu wadda zai ɗauki zina a matsayin sana'a salon rayuwa sai wadda ya yanke alaƙa tsakanin shi da wanda ya halicce shi babu wanda zai ɗauki zina a matsayin matsayi a matsayin salo sai wanda ya yanke alaƙa tsakaninsa da Allah wata rana abdullahi dan mas'ud hadisi ne da al-imam al-bukhari da muslim suka fidda shi yace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'zamu inda Allah yace nace ya manzon Allah a duk laifuffukan da ake yi wa Allah wani laifi ne ya fi girman zunubi a wajen Allah qala sai annabi ce an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishi bayan Allah shi ya halice ka shi kadai qultu inna zalika la azim abdullahi dan mas'ud yace nace tabbas wannan babban al'amari ne ya yace sai na sake cewa Manzan Allah summa ayyu sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an tula waladaka takafu an yata'ama ma'aka shine ka kashe danka don gudun kar ya ci abinci tare da kai a rayuwa ka kashe danka don kar ka dauki dawainiyar danka annabi da ya zo kwatancin sai ya kwatanta da kisan domin a bisa al'ada ko 'yan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karbi dukiyansu suna ɗauko dukiyar ne su kawo wa matansu da 'ya'yansu wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe ɗansa to kaga duk duniya ba wanda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne qultu abdullahi dan mas'ud yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu sai ne manzon Allah fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce an tuzaniya halila tijarika kai zina da matar makwabcinka duk laifin da za ka yi wa Allah a musulunci idan ba shirka da Allah ba ne idan ba ran wani musulmi ka kashe ba ba laifin da za ka yi wa Allah a ce laifinka ya kai kamar ka yi zina a musulunci duk laifin da za ka yi wa Allah idan ba shirka da Allah ba ne idan ba kisan kai kai ba babu wani laifi da musulunci ya ambata wadda girmansa da muninsa ya kai kamar ka yi zina a musulunci ‘yan uwa zina babu kyau ku guji zina zina babu kyau ku guji zina mata ku ji tsoron Allah ku guji zina zina fatattaka al'umma yake fatattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata ɗauki ba wallahi ba ta sake samun kanta a cikin warware har abada haka annabi ya faɗa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa abinda ya fara ɗaiɗaita banu isra'ila ƙarshe sai da ta kai ma ga nassofi cikin alkur'ani ta kota ina Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce farkon fitinarsu zina ta zina ta suka fara annabi ya ce ka yi zina da matar makwabcinka abdullahi dan mas'ud ce, fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wassalam Allah sai ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يبنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله يسي عباد الرحمن باين الله مي رحمة وانت سكا يدى الله شيني وبنجدنسو الله كأي ذات بوتا وبابو أبو تنتاريا الله يسي لا يدقون مع الله إلها آخر باسا شركة الله ba sa bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban koma bayan Allah Allah yake ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba kun ga ba sa kisan kai Allah sai yace wala yaznun kuma ba su zina kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa a wannan hadisin haka ayar alqur'ani ta zo Abdullahi dan Mas'ud yace Allah sai ya gaskata manzonsa akan fatawa da ya bani wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar Allah yace nagartattun bayin Allah Allah yace ba su shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da haƙƙi ba Allah sai yace wala yaznun Allah yace kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wancananka ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ko dai ya yi shirka da Allah ko ya yi kisan kai ko ya aikata zina Allah ya ce yalka a sama zai gamu da masifu da za su addabe shi wa man yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalka a sama Allah ya ce zai gamu da masifu da za su addabe shi jama'a za su ji wallahi babu wadda zai ɗauki zina yayinsa ba rayuwa ba har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alheri wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a sa'a ba mazinaci bai kyakkyawan ƙarshe mazinaci bai kyakkyawan ƙarshe yalka a saman Allah ce zai gamu da masifu za su addabe shi za su dabaibaye shi يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله يتكما إذا أن يتاشن القيامة ذا أنن كامش عذابا ويخلد فيه مهانا زي دوما أتكين ونر عذابا أتكين ولا تنشي دكسكنش zina jama'a muninta ya wuce duk yadda mutane suke alhaji ka ga uwa uwa da matsayin da uwa take da shi akan da bayan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai hakki akan mutum kamar uwarsa ka san matsayin dalilin da ya sa uwa ta samu wannan matsayi abin da ya ba mu uwa wannan kujerar ba wai zallan nonon da ta da kanta ba ne a ramma za ta iya aihuwansa yau ta mutu wata ta shayar da shi zai yi kuma ba wancin kashinsa ba ne wancin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta ɗauki ɗawainiyarsa har yanzu mai gida zai yi ko ba zai yi ba ba goyonsa ba ne ba goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har yanzu mai gida matsayin da uwa ta samu ke kai wannan matsayin shine haƙuri da ta yi ta aiki ka a gidan wannan kujeran duk duniya babu wanda ya fi maka haƙuri da ta yi ta haife ka a gidan aure wannan shi ne matsayi na ƙololo da uwa ta samu wannan falalar a kanka don mu kai za ka yi zirzigar wani idan dai wannan gatan ya sa a kasuwa kake alfahari in dai wannan gatan ya sa a ofishin ka kake alfahari in dai wannan gatan ya sa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana don me za ka yi zirzigar wani don mu ita za ka tauye mata wannan dama matsayin uwa shine hakuri da sai ta aife ka a gidan aure ba zina ta yi ta aife ka ba inda zina ta yi ta aife ka da ta tozarta ka har abada malam wata in lokacin da ta aife ka baban ka ma dukan ta yake sai hakuri ta aife ka a gidan aure ba abin da zaka biya uwar ce don me kai zaka dinga bin ƴaƴan mutane kana zina da su abin da aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinya ta samu wannan gatan ƴaƴanta su samu wannan falala matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure mana lokacin da ta ɗauki cikin wata ko abincin da za ta ci a gidan babanka babu kai baka sani ba haka ta yi haƙuri ta daure ta aife ka yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan kai ɗan gidan wani ne inda zina ta yi ta aife ka da ta ba ta manka rekod duk wadda ka ga yana harkar zina ta zina ce so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan fashin zuciya ya jefa su a cikin wannan damuwa shi ya sa idan ka dubi alkur'ani yadda Allah ya yi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda ya yi mu'amala da kowane mai laifi eh, duk hukunci a ƙur'ani idan Allah ya zo zai nasu zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci to za ka samu galibi wadda aka shafe wadda za a kawo ya fi shi sauri satin da ya wuce a mun karanta ta kaba da shekara guda Allah ya ce kowace mace ta yi sai aka shafe aka mai da shi wata hudu da kwana goma to mazinaci shi da aka shafe na shi kara azaba aka yi aka a farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya hukuncin da Allah ya musu shi ne a kama su a nemi ɗaki a kuli su Allah ce kar ku buɗe su sai ran da suka kwanta dama Allah ya san mazinaci idan aka kama mutum mazinaci farkon hukunci a musulunci da Allah ya musu ya ce ku kama ta ku kule ta idan babanta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi in kaninta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi ba duk matsayin zumunci a duniya Allah ya ce ku kule ta kar ku yadda ku sake ta Allah ya ce sai ta mutu shi Allah ya san dalilin nisa yake a kule su wallati ya atina al-fahishata min nisa'ikum wallati ya atina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله يجزي wallati atina alfahishata min nisaikum Allah yace waɗanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku ma'ana ma'ana waɗanda suke zuwa su aikata zina daga cikin matanku fastashidu alayhin arba'atan minkum Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina dama shaidun zina shaidu ne guda hudu fa'in shaidu Allah ce idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama waɗannan matan sun yi zina fa amsi kuhunna fil buyuti Allah ce ku tsare su a cikin gida hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta zo ta ɗauke su aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba Allah ya ce ku kama su ku su kar ku bar shi yawo a cikin gari wallazani ya'tiyaniha minkum wallazani ay azani wazaniya Allah ce da mazinaci da mazinaciya wadda suke zakke wa zina a kama su fa'azuhuma Allah ce ku cutar da su ku ɗebi ruwan kwasani ku kwanan su ku tsarta musu yawo fa'azuhuma Allah ce ku cutar da su babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan magana Fa a fa'azuku ma Allah ke cutar da shi. jama'a duk abin da aka mama zinaci duk abin da al'umma ta mama zinaci wallahi ba ta rana abin da ya mata ba duk abin da aka mama zinaci wallahi ba a rama abin da ya ma al'umma idan aka kama mazinaci ya yi zina aka kama mazinaciya ta yi zina malam duk abin da aka musu wallahi ba ku rama abin da suka muku da Allah ya zo shafe wannan hukuncin sai ya shafe da na cikin suratul nur الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عبد الله بن عباس يجي muna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga ce mana khuzu anni khuzu anni khuzu anni khuzu anni kad ja'ala Allah lahunna Da dama a can Allah ce hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allah lahunna sabila annabi sai ya ce to ga hukunci ku zo ku karba قد جعل الله لهن Allah ya bayar da wani sabon hukunci azzaniyatu Zani Allah ya ce mazinaciya da mazinaci sai aka fara da mazinaciya domin mazinaciya ita ce ummul khaba'is ta mace akan abin da ya shafi zina fajilidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda Allah ya ce fajilidu kulla wahidin minhum mi'ata min huma ne aka galda Allah ya ce ku bulale kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗaya annabi ya ce wannan shine hukunci na waɗanda ba su yi aure domin da ya ce ku zo anni ku zo anni kad ja'ala Allahu lahunna sabila sai ce al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa tagribu sana wa sayyibu bil sayyibi jaldu mi'a rajul annabi ya ce wadda bai taba aure ba da wacce ba ta taɓa aure ba idan sun yi zina a musu bulala ɗari ɗari a kuma sa su a kurkuku na shekara ɗaya wacce ta taɓa aure da wadda ya taɓa aure a yi musu bulala ɗari tukunna a jefe su zubar duniya jama'a lokacin da za a yi hukunci Allah sai ya ce wala ta a kuskun bihi ma ra'afatun fi dinillahi Allah ya kar tausayin su ya kama su a cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wala ta bihi ma ra'afatun fi dinillahi Allah yace kar ku yadda tausayin su ya kama ku a duk da an jefe su Allah yace sun sha da ku sun sha da ku wala ta akuskum bihi ma ra'abatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce kar ku yadda tausayin su ya kama ku lokacin da ake bulale su ko lokacin da ake jefe su Allah ce in dai addinin musulunci kuke yi in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wal yashhad azabuhuma ta'ifatu min almu'minin sannan a samu wa'ansu yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai a yi gangami Allah ya ce a zo a ga yadda za a bulale su ko kuma yadda za a jefe su in kuma muna fahimta banda mazinaci ba wadda Allah ya taɓa mishi wannan hukunci duk abin da za a kashe ko za a yanka annabi ya ce a wasa wukar da kyau a yanka shi maza maza domin a hutar da shi mazinaci Allah ya ce a jefe shi rami za a je a tona a zura shi a ramin sai a daɗe shi rabinsa na bisne rabinsa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallon su, ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma taka za ta same ka a ranar lafiya malam ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake a rahmanin rahim kyan wafi wata ta yi sardiyar mutuwarta Allah ya kai mata mutu ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ya ce kai ma kayi mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment din ku jama'a muna fahimta? kar tausayinsu ya kama su idan an zo ana jefe mazinaci idan da za a jefa a jefa a jefa a jefa har can shi kenan sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bar shi karasa ba duwatsu za a sake ɗiba a ci gaba da jifa sai ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a ɗiba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a wannan hukunci kawai da Allah ya yi ma wannan ko kun san ba karamin fajiri ba ne ba karamin fajiri ba ne malam ba fazina ba ba zina ba ƙazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka ɗauko labarin aka kawo muku sai kuka yaɗa shi kuka tattauna wannan ƙazafin kuma kuka watsa shi Allah ya ce a cikin ku kowa a mai bulala tamanin kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganar zina zina zina a gefen nan ta ne muku dadi. uwar wasu ce wannan maganar ku zai iya hana ƴaƴan da suke wa a cikin gari zai hana suke sakewa a cikin gari Allah ya ce wala ta a kuskun bihi ma ra'afatun fi dinin dinillahi kar tausayin su ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa laysa adabukum ta'ifatun min al-mu'minin ibn al-qayyim yace abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko yace a jefe su mafi munin kisa daga cikin kisa da za a yi wuta na biyu yace kar tausayin su ya kama ku na uku ya ce yadda suka ɓuye suka yi zinan a gayyaci jama'a kowa ya hukunci babu wanda da aka zo mishi haddi Allah ya ce a haɗa wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayinsa abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi zina jama'a haɗari wuta ya fi kowane irin haɗarin laifi a cikin al'umma shi yasa da Allah ya zo a cikin alkur'ani sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatahu wa sa'a sabila Allah yace wala taqrabu zina kar kusanci zina ba cewa yayi ba kar ku zina hanyar da za ka yi kiliya da zina Allah ke karka shi da yayi ka shi yake baka wannan shawara shi yake baka wannan umarni zina Allah yace kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba inda za a samu barbashin zina Allah ce kar ku yi kusa da wannan wani. Inna innahu na fahishatan wa sa'a sabila Allah ce zina alfasha ce Allah ya ce hanya ce mai muni ya munana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina tafarkin ya yi muni nasiha zuwa ga mazinata masu bin 'ya'yan jama'a ko matan mutane ku ji tsoron Allah ku tuna alaƙar ku da wadda ya halicce ku tuna wannan abun Allah ba su ku tuna in ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba ku ji tsoron Allah ku tuna tsayuwarku a gaban Allah ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzan Allah a kansu mazinaci abu na farko da yake shine wani environment ne wani society ne wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita kasa babu walakanci mafi muni da za ka ma ɗan adam a duniya kamar ka yi zina da uwarsa malam da a shigo gidanku ana maka jaji waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka gwanda a shigo gidan ana maka jaji uwarka ta mutu ya fi bai zuwa ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa da a shigo gidanka ana maka jaje waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka gwanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka ta rasu ba walakanci a duniyar za ka walakanci mutum kamar ka yi zina da uwarsa hmm. ba walakanci mafi muni da za ka ma ɗan adam kamar ka yi zina da ƴarsa babu walakanci mafi muni da za ka walakanta mutum kamar ka yi zina da matarsa duk wadda ka yi zina da ita a duniya ɗayan ukun nan ka yi wani mutum ne zai rayu wata mai anguwa wata ilmi malami ne wata mai kuɗi ne wata mutumin kirki ne bawan Allah a tarihi kai a ce ka taɓa zina da uwarsa ko yi zina da Esa, ko ka yi zina da matarsa ka san waɗansu zinan da matan aure masu ke da matan aure su malam katina ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gaban ka, ran da matar aure zanin da za ta cire wani ne ya tsaya mata shi yake ba ta magani shi yake kai ta asibiti in kanta na kiwo ta zo ta gaya shi matar aure ta kwabe suturarta a gabanka wani game da matar aure ce a hadisin muslim annabi ya ce wanda ya yi zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri sai a kira mijin mata a ce mishi wani ya yi zina da mutarka ga ladansa ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka annabi sai juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi jama'a mu fahimta to wani zinan da matar aure ce ku tuna cin amanar al'umma da kuke ku tuna irin bata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummar wannan yarinyar wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikocinka a garin nan malam durran da ta tuna ta taba zina yau tana da ƴaƴa da jikoki wallahi sai ta ji kamar ta kyasta ma kanta wuta a kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi na ban kwana da al'ummar Allahu akbar a lokacin da ya tsaya a arfa yayi wa mutane wa da za a tafi aikin hajji yace ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji ku zo ku ga yayi zan yi aikin hajji yace wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku ba daga wannan karo bayan an yi aikin hajji annabi na arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi malam daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi Ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane annabi ya ce inna ako ku sani jininku wa amwalakum da dukiyarku wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum kar ku yadda ku taba haramun ne a ku ka taba mutuncinku. ka taɓa dukiyar wani annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ku sani jinin dan uwanku musulmi dukiyar dan uwanku musulmi mutuncin dan uwanku musulmi haramun ne akan ku annabi ya ce kar wani ya taɓa mutuncin wani wani taɓa mutunci ne mafi muni a duniya kamar a ce maka yarka ta yi zina ibn al-qayyim a cikin adda'u wa dawa yace da labari ya zo maka an yi zina da yarka ya ce gwanda labari ya zo maka an farɗa yarkan an kashe ka alaƙi da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita gwanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifarta dottin da ba a iya wanke shi an sa mata wani dotti a mahaifarta dottin da ba a iya wanke shi ku tuna bayin Allah ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar ƴaƴa da kuke ci waɗannan yara da kuke zuna da su za su zo su aiki ƴaƴa za su yi jikoki ku tuna walakancin da kuka ma ƴaƴansu da jikokinsu abu na biyu cutar da al'ummar gaba ɗaya al-imam munziri ya fi da hadisi malam albani ya inganta shi النبي يجي إذا ظهر الزنا إذا ظهر الزنا في كون فقد أحلوا بأنفسهم أذاب الله النبي يقول إذا الزنا تبين إذا الزنا تياتوا أتكم ونسمتني إذا ظهر الزنا في كونه idan zina ta yaɗu ta bayyana a cikin mutane faƙadi a hallu bi an fusihin azabar lahi annabi ya ce to wallahi sun sayo azabar Allah da kuɗinsu idan zina ta yaɗu wani na zina a waje kaza ana zina a waje kaza ana zina annabi ya ce wallahi mutane sun lale kuɗinsu sun sayo fushin Allah sun lale kuɗinsu sun sayo azabar Allah makansu abdullahi dan mas'ud yace ma zahara zina fi qaryati babu dama zina ta bayyana ta yadu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiya fati Allah ya yi izinin halakar wannan alƙarya ma zahara zina fi karya ya yace babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alƙarya zina ta yadu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiya fati Allah ya ba da izini kasan alƙaryan ya mutu amfani ya daina albarka illa azina Allah bi halakiha albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure illa azina Allah bi halakiha albarkan yara ya fita daga cikin su albarkan kasuwa ya tsare duk alƙaryan da zine bayyana a cikin ta annabi ya ce Allah kan kan ba da izini mahalakar wannan alƙarya kasuwa ta lalace ta gagara albarka noma ya lalace ya gagara albarka yara su tashi babu albarka aure ya zama babu albarka to wannan na daga cikin abin da mazinata ke haifar ma al'umma abu na uku mazinaci ba shi fiye ci ba shi ba shi fiye ci al'imamu shafi'i yake zina ba shi ne masu biya maka ‘ya'yanka mata imamu shafi'i yace zina bashi ne in kai ka ci bashi wa zai biya bashin yace ƴaƴanka mata da ka haifa su da su biya maka wannan bashi imamu shafi'i yace idan kai zina da dirhami dubu to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi wallahi ka duba irin zinace da ake yi yanzu idan ka kasa 'yan mata da suke zina kashi goma kashi bakwai wallahi kyauta ake zina da su to shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba to yanzu 'ya'yan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne Allahu akbar firasa ta bayan Allah imam shafi ya ce idan ka ba da dubu goma ka yi zina to kai idan an zo zina da yarka ko naira goma ba za a bata ba domin biyan bashi za ta yi katina katina 'yan matan da kake bin kansu katina yaran da kake bin kansu katina matan da kake bin kansu abu na farko ka duba musifar da za ka jefa zurriyarsu a ciki abu na biyu ka duba masifar da za ka jefa al'umma a ciki abu na uku ka duba masifar da za ka jefa ƴaƴanka mata a ciki domin su da su biya maka wannan bashi su da su biya maka wannan bashi wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi imamu shafi ya ce kuma yar kamace ita za ta biya wannan bashi Allah ya samu ci. abu islam yake cewa mazinaci babu wata ya rena Allah irin mazinaci cikin littafin a al'aqidatu awwalan law kanu ya ce matan nan ba ka so ubanta ya gamsu ba ka so mijinta ya ganku ba ka so ɗanta ya ganku amma wadda ya halicce ka ya halicce ka shi baka damu ya damu ya ce wannan karantar da Allah ne kaskantar da Allah ne in dai mijinta kana ɓuya ya ganta. ɗanta kana ɓuya ya ganta mahaifinta kana ɓuya ya ganta ya ce amma wanda ya halishe ka baka damu ya ganta sun kare ganka saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu da addini haɗari ne jefa rayuwa ne a cikin halin kai jefa zurriya ce a cikin halin kakanikai jefa rayuwa ce a cikin halin kai jefa zurriya ce a cikin halin kai don Allah don Allah nema mata don Allah masu bidiyan ƴaƴan jama'a don Allah ku ji tsoron Allah ku dina don Allah ku ji tsoron Allah ku ji ma Allah don Allah ku tausaya ma al'ummar don Allah ku tausaya ma al'ummar don Allah ku kawo ɗauki ma addini wannan tafiyan wargaza al'umma take saukar da kushin Allah da azabar Allah take nasiya ta biyu zuwa ga su abdullahi dan mas'ule idan mace ta san zina in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta yi zina ba zinan kyamace zinan kyamace abu na farko da yake haifar mata warware mu baya artane da manzan Allah daga inda mace ta yi zina ta warware mu baya arta wa manzan Allah sallallahu alaihi ta warware mu baya arda ta yi wa Allah za ta ji za ta yi ai mubayi awa manzan Allah mubayi awa Allah ne. na una innal ladina yubayi'unaka innama una, Allah Allah yake waɗanda suke maka mubaya'a wa Allah suke yi idan mace ta yi zina mata ku ji idan mace ta yi zina ta raba gari da manzan Allah sallallahu alaihi don ta warware mubaya'arsa da ke tsakaninta da annabi Muhammad hadisi ne imamu qabari ya fitar da isnadi ingantacce na na aisha ta ce lokacin da aka zo ake mu baya'a, wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga dandasan mata su ma sun zo mu baya'a wa manzon Allah annabi har zai karɓi mu su Allah sai ce a a kar a karɓa, ga waɗansu sharuɗa a gaya musu idan sun yadda sun karɓa da waɗannan sharuɗa Allah ya karɓi mu baya a su in ba su karɓa da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karɓi mu baya a su ba wacce kuma ta karɓi mu baya a da waɗannan sharuɗa ta je ta warware wani sharaɗi daga cikin waɗannan sharuɗa ta warware mu baya a da ta yi wa manzon Allah na na Aisha ce sai ga mala'ika Jibril da ayoyin ƙarshen suratul mumtahana Allah ce ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله يسيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يسي إذا جاءك المؤمنات يبايئنك إذا مات مؤمنين سكزوا ذات مك مبايئه Allah yake ka mu baya su ala Allah yushrikna billahi shay'a akan sharadin ba za su yi shirka da Allah da komai ba idan ta je gun boka ta warware mu baya a ta da manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata suka zo maka inaka, za su yi maka mubaya'a to ka karbi a akan sharadin Allah yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba wala yasrikna kuma ba za su yi sata ba ki abun himmi sai ce manzon Allah ni fa miji na Abu Sufyan yana da kuran abin hannunsa bayi bani abin da zai wadace ni da 'ya'yana na girki shin zan iya tsakura a bayan idonsa in kara annabi ce e eh, kuzi ma ya wa baniki saboda ta ji daga cikin sharaɗin mubayar akwai sata inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kuɗinsa ta warware mubayar ta gaban zata ala Allah yi shirik na billahi shay'an akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala ya na ba za su yi sata ba sai Allah ce wala ya kuma ba za su yi zina ba zina warware wannan mu baya a ce zina warware wannan mu baya wacce ta yi zina ta warware mu baya a ta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta warware mu baya da ta yi wa Allah akan za ta ji za ta mata ku ji abu na biyu duk wacce ta yi zina ta ɗauki takardar tarihinta ta mutsuka ta yadda shi idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta ji da idan mace ta yi zina ta yaga takardar tarihin rayuwarta nana maryamu alaihi mamar annabi isa alayhi salatu wassalam wata rana ta taɓa fita daga cikin masallacin da annabi zakariya yake kula da ita aran makaranta mana wasu kulkul kitabin maryama وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله يجي واذكر في الكتاب مريم الله يجي كأنبتا والأمرك إسرنا نمريم أتشتم القرآن إذ انتبذت من أهلها أي i'tazalat min ahliha lokacin da ta fita daga cikin jama'arsa makanan shar'iyya ta kama hanya ta yi can gabar ta fita daga cikin masallaci fattakazat min dunihim hijaba sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta tana shiga wannan wajen Allah ke fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhinmu ruh shine mala'ika jibril fa arsalna ilaiha ruhana Allah yake sai muka aiko mata mala'ika Jibril fa tamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa sai ya nufo ta da ta wannan mutumin inda take ya nufo kalar sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan ina neman tsarin Allah da kai in kana tsoron Allah don Allah ka koma saboda ita ta san sharrin zina kawai da ta hango shi yayi wajenta kala tace inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsari ina neman kariya abun Allah ya tsare ni daga kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah tace mishi malam don Allah ka koma don girman Allah ka koma Allah Allahu akbar saboda ta san tentin da zai mata ya san tentin da zai mata baiwar Allah idan kika fahimci wani dan iska ne ko da a cikin angonku ne ko makwabcinku ne kika fahimci fasfin ne ko gaisuwa karke biyar shi da tsakanin da shi idan kika fahimci a makarantanku wani fasiki ne kika fahimci dan iska ne a anguwanku kika fahimci wani fasiki ne dan iska ne karki yadda ko gaisuwa ya shiga tsakanin ki da dan iska zai shafa miki wani fenti da duniya ba za su iya buɗe miki ba ko gaisuwa karki zai haɗa ke shi ya yi hidimarsa ke hidimar ki yan kuwa muna ji idan kika fahimci mutum fasiki ne ko ina kwana karki zai haɗa ke shi karki zai haɗa ke shi zai miki tabo tabon da baya fata fatamassala laha basharan sauya qalat inni bin birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah don Allah kada sai ce mata innama ana rasulu rabbiki ni ai dan aike ne daga ubangijinki li ahabalaki gulaman zakiya Allah ya aiko ni ne in baki wani tsarkake da قالت تشي أنا يكون لي غلام قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت تشي أنا يكون لي غلام تيايا لا زي كسن شي غريني ولم يمسسني بشر ولي نمجي بيتبقى كساتا نابا ولم أك بغيا كوني بكارو بشي suka tattauna da mala'ika jibril karshe ya mata busa wadda ya zama sanadiyar samun cikinta na na maryamu sai ga ta da ciki tana cikin tafiya sai na kuda ya tashi lokacin da na kuda ya tashi Allah ya ce fa ajaa al masabu إلى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allah ya ce fa a za a hal makabu wannan naƙuda sai ya tilasta mata zuwa ila na kala. jikin wani kututturen da biyu sai ta da wata bishiyar da biyu sai da ta durƙusa lokacin da ta ji naƙuda ya kan kama ƙala sai ta ce ya laike ne mutu ƙarna hana ta ce ina da mutuwa ne kafin wannan rana kin ji wadda ta san samun ɗa ta hanyar da bai dace ita na ta wahayi ne Allah ya amma saboda ta san fitinarsa wa kuntu nasiyan mansiya ta ce shi kenan kuma na zan mai shafaffen tarihi a rayuwa fa'aja a halmakabu ila jirgin naklat wannan naƙudan sai ya jata ya turusa ta na na maryamu sai ta turusa a jirgin wata tashar da biyu ƙalab ya laifin sai ta ce tona. mitu kabla hada da a ce mutuwa ne kafin wannan aihuwan wa kuntu nafiyan mansiya ce na zan mantacciya abin ba. idan mace ta yi ciki na zina ta aihu ta rufe tarihin ta rufe tarihin yayanta har abada ita ba ta so a bada tarihin ta ba ta ba zai so a bada tarihin uwarsa uwarta ba ta isa ko bakar magana aka mata tambayar a cikin anguwa ba kanwarta ta isa ta mai da magana a cikin anguwa ba yadda ta isa ta mai da magana a gidan anguwa ba ko a gidan biki yan gidansu shiru suke ta ce wa kuntu siyan nan Allah ya barrantar da ita daga abin da take tsoro ya ɗaukace ta ya ƙara mata daraja to duk wadda ta bi hanyar da bai dace ba ta samu ciki kana nasiyan mansiya wallahi malam ta shafi tarihinta abu na uku ‘yan mata idan mace ta yi zina wannan mani da aka tuttuɗa mata a mahaifarta ibn al-qayyim yace idan da guba aka danne ta aka dura mata da fi mata kai wannan mani da ya shiga mata cikin mahaifanta ibn al-qayyim yace zai yi ta'asiri a cikin zuciyarta zai yi ta'asiri a cikin ruhinta zai yi yawo a cikin jikinta yadda guba ke hawa kan mutum idan guba ta shiga jikinsa yadda kuma ciji idan ya ci yadda kunama in ta yi harbi yadda duk wani abu mai dabi idan ya yi harbi daga nan kafin ka isa bakin jar guban ya fara hawanka to daga lokacin da maniyin zina ya shiga cikin mahaifa to daga lokacin zai shiga kowane sashi na cikin jikinta to kuma ya gurɓata mata rayuwarta kenan malam wannan mahaifa da ya karɓi maniyin zina wannan maniyin yakan je ya dafa mahaifar wannan mahaifar da ya karɓi maniyin zina yadda huda wannan maniyin duk ɗan da ya kwanta a mahaifan yakan fito duniya ne shi gaba duk ɗan da ya kwanta a mahaifar da aka taɓa sa maniyin zina a ciki shi ɗan yana zuwa duniya ne daban ibn qayyim yace yana rasa tausayin zumunci a rayuwa arma duk tausayin duniya alaƙar uwa da ɗa wa da ƙani duk Allah ya sa shi ne a cikin mahaifa shine wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham yayanka yana tausayinka kana tausayin kanwarka mamarka tana tausayinka kawunka na tausayinka duk wani zumuncin duniya Allah ya sa shi ne a mahaifa to duk matar da ta bari aka zuba mata maniyin zina to duk ɗan da ya shiga wannan mahaifan ya je ya kwanta idan ya fito ba yayansa ba ba ƙaninsa ba ba babbansa ba ba kawunsa ba uwarsa ma ba zai tausayin ta ba inda uwar za a kwantar da ita a asibiti wallahi zai iya kwana biyar bai je ya gaishe ta ba sai an kira shi an ce mishi yanzu wane kaza kaza kaza kaza kaza to ya biyo dottin zira kenan ita uwar duk fitinarta a duniya ba ta isa ta haɗa kan 'ya'yanta ba Kani ya biwa wa ya bi kani. idan ka gansu kai sai ka ɗauka abokan gaba ne kuma dottin zina da suka biyo kansa ya musu da duk tausayin da ake na zumunci mahaifar da ya karɓi dottin zina don Allah jama'a wannan dotti da aka sa miki a mahaifarki wadda ke kunna miki wuta a cikin ki da zuriyarki nawa za a biya ki kuɗin wannan zinan cikakken barki ɗanta ba zai bi ta idan mace aka zuba mata maniyin zina a mahaifarta ta haifi ɗa ɗan ba zai bi ta ba ba zai bi kai in ka je da yake mata mu'amala ba za ka ɗauka uwarsa ba ba ta isa ta sa shi ya bi wani ɗan uwanta ko ya taimaki ɗan uwanta ba ibn al-qayyim yace daga inda maniyin zina ya shiga mahaifar mace to ta kunna wuta a familin ta kenan ta kunna wuta a cikin zuriyarta ta kunna wuta a cikin zuriyarta shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya saboda za ta zo maka da wannan dottin mahaifar ta yi ta ƙyanƙyasa maka ƴaƴa kan wancan guban shi sa mara idan ka gama ci, tana yawo a tsakanin mutane da siket ɗinta ƙirjinta a buɗe ka yi nesa da ita idan ka fahimci yarinya yar iska yar iska ce ba ta da kamun kai ba ta damu da kamun kanta ba ka yi nesa da ita duk lokacin da ka auro yarinyar da ta yi zina ‘ya'yanka suka kwanta a wannan mahaifan na rantsi da Allah in karatunka ya taɓa sama fajirai za ka haifa in karatunka ya taɓa sama fajirai za ka haifa saboda wannan guba da yake cikin jikin don Allah nawa za a baki a madadin wannan guba da aka zuba miki ba nawa za a biya wannan zinan nawa za a biya ta ta fanshe wannan dotti da aka sami miki shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya duk qur'ani ka kalla idan Allah ya zo magana sai ya ce kamin miya kamin miya ai Allah ta yi اليوم أهل لكم الطيبات اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهم Allah ya ce al-yawma uhillu lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amuhum hillun lakum sai ce wal musanatu minal mu'minati mun halatta muku ku auri kamammun mata daga cikin muminai daga cikin musulmai a musulmin ma kamimmiya Allah yake ba yar iska ba wal muhsanatu minal mu'minati Allah yace da miya daga cikin musulmai daga cikin musulma kamimmiya wal muhsanatu minal ladina utul kitaba da miya daga cikin ahlul kitabi kaga duka Allah sai da sha sharadin kamewa abinda annabi ya guje ma al'ummarsa karka je ka dauko wanda aka taɓa zuba mata wannan zantin ta zo ta tsinkashe maka ƴaƴanka kan wannan guban da ke cikin mahaifarka amin jama'a mun fahimta illa na biyu da za a miki baiwar Allah wannan maniyin zina da ya shiga cikin mahaifarki wani dotti ne da zai gurɓata mahaifar wadda zai dafar da mahaifarki wadda duk abin da ya biyo kan mahaifar a gurɓace da su alaramma ba fa zina ba aure aure kana alaramma ka haddace qur'ani kana qiyamul laili kana karatun alqur'ani matar ustazi ya ce ta haddace alqur'ani tana qiyamul laili idan kuka zo saduwa saboda tuttuɗan wannan maniyin annabi ya ce a fara da sunan Allah jama'a ka fahimta na fa aure annabi ya ce idan aka samu zuban maniyi a mahaifa kuma an fara da sunan Allah da neman tsarin shaidan dan da za a samu a mahaifan Allah zai ba shi kariya daga shaidan Allah zai ba shi kariya daga fitinar duniya to zina kuma malam barka ce idan suka ta za a yi zina aka je wajen zina duk alaƙar da kake da ita da Allah a lokacin Allah zai zina ba za ka yi zina kana da alaƙa da Allah ba za ka yi zina kana da alaƙa da manzan Allah ba ba za ka yi zina kana da alaƙa da Alƙur'anin Allah imani da kai da Allah imani da kai da ranar alkiyama imani da kai da littattafai da manzanni da duk abin da Allah ya saukar ba za ka fara zina ba sai an yanke alaƙa tsakaninka da imaninka alkur'ani ko ka haddace alkur'ani sai kun yi baran-baran da alkur'ani kafin ka fara zina babu wani abu da ya shafi imani koma koma da Allah zai barka kai alaka da shi a lokacin da za ka yi zina shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min duk abin da yake musamman iman wallahi sai ka yanke alaka da shi kafin ka fara ita sai ta yanke alaka da shi Allah wannan ba an yanke alaka tsakanin shi da alkur'ani an yanke alaka tsakanin shi da manzon Allah yayi alaka ta yanke tsakanin shi da Allah alaka ta yanke tsakanin shi da sunnar manzon Allah ita ma alaka ya yanke ta da Allah alaka ya yanke ta da alkur'ani alaka ya yanke ta da manzon Allah aka tuttuɗa maniyi kai ka faɗi wani irin maniyi ne don Allah malam ku duba abin da al'ummar mu take an kwaɓe rigar imanin ba ta jikinka rigar imanin ba ta jikinta to a daidai wannan lokacin sai aka zuba wannan mani lokacin da maniyin ya fita ba ka da alaƙa da Allah ba ka da alaƙa da manzan Allah ba ka da alaƙa da ba ka da alaƙa da ka'aba ba ta da alaƙa da Allah ba ta da alaƙa da manzan Allah ba ta da alaƙa da alƙur'ani ba ta da alaƙa da ka'aba a daidai lokacin sai ya zuba miki wannan maniyin amma mai ya banki jama'a kuna fahimta saboda ka wannan maniyin ibn al ya ce. a kama ki a tuttuɗa miki guba wallahi ya fi miki sauƙi akan wannan maniyin illar farko da wannan maniyin zai miki zai je ne ya dafa miki mahaifanki duk ɗanki da ya kwanta a wannan mahaifan zai zo miki duniya ne a hagunci ɗan ba zai biki ba ɗan ba zai fi karfayinki ba ɗan ba zai bi yayansa ba ɗan ba zai bi kawunsa ba ɗan ba zai bi babbansa ba ɗan ba zai bi kowa a zauna lafiya ba wannan wahalar ita za ki yi ta yi a akan zuriyar ki mutu don Allah nawa za a baki a biya ki wannan asara haba mana to malam don Allah idan kana tunani yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin zaka je ka tsaya a gaban Allah idan ita yarinyar ba ta san wannan karatun ba kai ka sani ka je ka yi zina ita ka ta mata wannan mani kai baka tunanin ita za ta aiki kai baka tunanin ita ma za ta yi zuriya ne soyayyar kenan ka hada ta rigima da 'ya'yanta soyayyar kenan ka kunna mata wuta a cikin familinta to jama'a wannan idan ba ta samu ciki ba kenan idan kuma ta samu ciki dama ai ɗayan biyu ne to wannan in ba ta samu ciki ba ta dafa mahaifanta kuma ta kanta kunna kanta wuta iya ranar kwanciyarta ta birkita gidanta ta birkita gidanta wallahi da ayi zina da mace wanda a soke ta dauka idan ta dauki ciki sai ta zubar da ciki ta haɗa laifi biyu ibn al-qayyim yace ta shiga ukun da bata san ran da za ta fita a cikin ba ita ba wadda ya zub da cikin ya shiga uku wadda ya ba da shawara aka zub da cikin ya shiga uku wadda ya hada aka hada kai da shi ya nuna inda za a zub da cikin ya shiga uku ranar alkiyama domin kowane ɗayan su Allah sai ya tura mishi wannan jaririn da zai tambaye shi abinda Allah ke fara yi wa idan mawudatu su ila bi ayi zambin qutilat jaririn za a kira sai a tambaye shi me kai aka kashe ka kai da ka kashe shi ai za a dawo kanka shi da aka kashe ai bai komai ba sai aka tambaye shi aka ce wai me kai aka kashe ka sai ya ce Allah ni ma ban san me musu ba sai Allah ce to ka je ka tambayi wannan mutumin sai a tura shi gun likita a ce ka je ka tambayi mutumin nan me kan shi kashe ka sai ya zo ya samu likita sai ya ce likita me na ka kashe ni sai a tura shi wajen nas idan nas ce ya ce mata likita me na miki kika kashe ni a tura shi gun uwarsa ya ce mama me na miki kika kashe ni idan ka ba da shawarar a zub da sai yaron ya zo ya tambaye ka ya ce maka malam me na ma ka ce a kashe ni saboda ka ana bin ka bashi na zina ana bin ta bashi na zina ga kuma bashin zubar da ciki to idan kuma bata zub da ciki ba haka ibn al-qayyim ya jero su a cikin adda'u wa dawa idan kuma bata zub da ciki ba to nan kuma ɗayan biyu ko dai ta bar yaron ya tashi a titi ko kuma ta rufe cikin ta kai shi gidan wani to idan ta rufe cikin ta auri wani da cikin akai ta kai shi cikin gidan wani baban ahmad daga ran da aka aiki yaro a gida idan naira goma mutumin ya ɗauka ya ba shi kuɗin breakfast za ta biya shi kuɗinsa a ranar da idan ya ci abincin gidan wallahi sai ta biya shi abincin ranar da idan ya yi ɗinki ma yaran shi a tsammanin shi ɗansa ne idan riga ya ɗinka ma wannan yaron wallahi sai ta biya mutumin nan kuɗin sa a ranar da don ta kawo shi ɗan da ba ɗansa don Allah malam ne za a yi da idan yar mijinta ta yi ɗinki ma 'ya'yan ƙanin ita ta haɗa ɗinkin da wannan yaro tana tsammanin ai ɗan ƙaninta ne ta yi ɗinkin ita wannan matan da ta yi ɗinki a kan wannan yaro ɗan ƙaninta ne za ta za ki biya ta ɗinkin ta ranar da wallahi idan shekarar hamsin duk abin da mutumin nan ya kashe a kan yaro wallahi ta biya shi kayan sa ranar a abincin gidan idan kunu aka yi aka zuba ma yaron ya sha wallahi za ta biya mai gidan kunu sa ranar tafiya shi ne walayi a cina bibu hutani yaftari da ku bai da aidihin na wa arzilihin na shi ne mace ta shigar da wani ɗa cikin wani gida jama'a mun fahimta duk tsawainiyarsa da aka ɗauka a gidan yana wuyan ki bashi ranar alkiyama mafi muni ƙarshe kuma ya zai shiga da mutum kuma ba ɗansa ba idan kuma ba ta rufe cikin ta shiga da shi gidan wani ba ta aife shi a titi a layi tunan ta kawo mafsada mafi muni ma al'ummar manzan Allah shi ne yau ga wani yaro yana yawo a cikin anguwa bayi da uba bayi da babba bayi da babba bayi da 'ya'yan bafanu bayi da baba duk 'yan uwan uba shi bayi da shi a duniya duk 'yan uwan uba dama su ne zuriya su ne Allah ai cewa a cikin suratul furqan wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basaran faj'alahu nasaban wa qitra wa kana rabbuka qadira wa huwa allazi khalaqa min al basharan Allah yace shine ya halitti dan adam daga ruwan mani faj'alahu nasaban wa sihra bisu'a النسب wasihir annasab bangaren maza asir bangaren maza domin duk duniya da ma'ana karki nan nasabar ka bangaren ƴaƴanka maza ƴarka mace kuma tana ake samun surkuntaka jama'a kun gane ɗanka ɗansa ‘ya'yansa ‘ya'yansa har tashin kiyama wannan su ne za su zuwa gare ka ‘ya'yanka mata su kuma sanan za a nemo su kuntaka to shi mazinaci Dan da aka samu ta zina ba ɗanka ba ne wadda ya yi zina da ƙarfi kuma ba sokinka ba ne kaga tsarin da Allah ya ɗora bayansa a kai zina rushe wannan tsarin jiki wannan tsari da Allah ya saka bayansa su gudana a kai nasaban wasihira to duk inda kaga ana harkar zina zinan tana yaƙar wannan tsarin Allah ne tana yaƙar wannan tsarin saboda ka abu na biyu za ki dauɗaɗa mahaifarki zina dafa mahaifarki za ki gamu da fitinan zurriyarki za ki fada cikin musiba mafi muni a cikin zurriyarki za ki cutar da su za ki tafiyar da su amma tafiya mafi munin sai abu na hudu zina yana cire albarkar ya mace kuma duka duk wadda ya aure ta ko bai taɓa sanin ta yi zina ba ba za ta taɓa kwarjini a gidansa ba iman wacce ta yi zina ko mijin da ya aure ta bai san ta taɓa zina ba ba za ta taɓa kwarjini a idon ba za ta taɓa kima a wajen ta yi ɓarin wannan mutunci wanda ya kunna mata wannan mutan shi kuma iya yana can yana waɗansu hada hada shi ya sa idan kika fahimci mutum fasi iya ba mu ne ke ba ki tsaya ki ci uban ya fita harkar ki ki tsaya ki tantare ki kira mishi wuta ya fitar kanki don kiska ko magana kare saki idan kika fahimci mutum fasiki ne kar ki saki bashi kar ki yadda wata magana ta saki hada ki da fasiki eh, ki yadda wata alaƙa ta saki hada ki da fasiki zai tafiyar miki da albarkar rayuwarki zai tafiyar miki da albarkar rayuwarki za ki zo sha wahala a wajen zaman gidan miji mijinki ba zai ganki da kima ba saboda mazinaci ya tafiyar miki da albarkan jikinki ga fitinar 'ya'ya ga fitinar miji ga fitinar 'ya'ya ga fitinar miji ku ji tsoron Allah ya ku ji tsoron Allah ya ku ji tsoron Allah ku tuna alaƙar da Allah ku tuna zina warware mu baya arku ne da annabi ku tuna zina shafe tarihin ku ne a rayuwa ku tuna zina ta mahaifar ku ce a rayuwa ku tuna zina kunna fitina ce tsakanin zurriyar da za ku haifa a rayuwa ku tuna zina share albarkar rayuwar ku take baki da nasiha na uku nasiha mu iyaye iyaye ku ji tsoron iyaye ku ji tsoron Allah ku riƙe amanar da Allah ya ku ƴaƴanku amana ƴaƴanku amana ƴaƴanku amana ne a ku ne Allah ya danka wa amanar kula da waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba ku ne masu tsare su daga wuta ku ne masu musu jagoranci zuwa aljanna Allah ya ce ya ayyu hallabi na amanu ku kun wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku anfusakum wa ahalikum naran Allah ya ce ku tsare kayukanku ku tsare iyalanku daga wata irin wuta ta musiba Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta yau shi yarinya yan shekara sha biyar ko yan shekara sha shida ko yan shekara sha bakwai ko yan shekara sha takwas za ka bar ta tafi zama a duniya ita kaɗan yaushe tunanin ta ya kai ta ba makanta kariya yaushe tunanin ta ya kai ta ba makanta kariya yar shekara isha idan tana da hankali in ba ta da hankali ka duba uwarta mana da kuke tare da ita idan kana ganin yarka tana da hankali ka kalli uwarta yaya ka kare da hankalin uwarta idan kana ganin tana da hankali ka kalli uwarta yaya yarinya yar shekara sha bakwai 'yar shekara sha takwas 'yar shekara ishirin za ka sallama ta tafi zama a duniya ta yi waya da safe ta yi waya da rana ta yi waya da yamma yaushe ta mallaki hankalinta za ta iya ba makanta kariya daga farmakin matsiyata ita fa mace takan ji maganan mutum maganarsa kawai ya burge ta ta ji duk duniya shi take so magana magana maganarsa ne zai mata ta ji duk duniya shi take so kuma ta yi fada da duk wanda ba ya son sa yanzu wannan ba ta bukatar jagora a rayuwa Allah a cikin alkur'ani yake ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la takunu Allah kar ku haƙinci Allah war rasula kar ku haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ce kar ku ci amanonin da na danka a hannun ku bayan ku Allah ce kar in ba ku amana ku ci amana annabi ya ce hadisi war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowani mai gida kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa za a mishi tambaya akan iyalan nan ranar alkiyama war rajulu ra'in fi ahli baitihi mai gida mai kiwo ne a kan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne game da wannan kiwo Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la takunu laha war rasula kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah wa takunu amanatikum kar ku ha'inci amanoni da radanka a hannunku inji Allah wa antum ta'lamun fa kai ne ubarta kai ne jagoranta idan tana karatu a kofar wambai in ka ce ka cire ta ta haƙura idan ka ce ka mai da ita fanwan sai ta kama hanya ta tafi idan ka ce ka cire ta sai ta haƙura idan tana wannan islamiyyar in ka ce ka cire ta sai ta haƙura kai ne jagoranta kai ne jagoran kare mata mutunci karka sake yarka a kasuwa karka sake yarka wa jama'a karka sake yarka a kasuwa sake yarka a kasuwa shine ba su dama su yi mu'amala da waya lokacin da daidai ne da kace yi yawo inda take so da wa za ka yi magana me amfanin wayan a hannunta yayi za a kula da wannan waya wa za ta yi magana da shi da ka bata waya wa za ta yi magana da shi wa za ta buga ma wayan? ma wa za ta yi wayan? kai ka tambayi kanka babanta ma wa za ta yi wayan ma kai wa mamanta Wayayenta wa kaninta mawa za ta yi waya amana Allah ya baka amana Allah ya danka a hannunka dole ka yi kokari ka tsare wannan amana jama'a yadda za ka saba ma Allah ka tafi wuta haka yarka za ta saba ma Allah a kai ka wuta yadda za ka saba ma Allah ka tafi wuta haka ‘yarka za ta saba ma Allah a kai ka wuta domin aiki biyu Allah ya baka ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta yaran nan amana ne amana ne a hannunku yaran nan amana Allah ya ba yarinya ‘yar shekara sha bakwai yaushe ta mallaki hankalinta daga kubutar da kanta daga tarkon fasikai amana jama'a Allah ya ba mu waɗannan yaya amin Allah zai tambaye mu amana ranar alkiyama idan karka ta yi zina Allah zai tambaye ka ta yaya aka haka wani sakaci wani sake kai har ta faɗa cikin wannan yanayi ku ji tsoron ku, ku ji tsoron Allah ku zuba ido ku kula da amanar da Allah ya ba ku iyaye Allah zai tambaye ku wannan amana a nan idan wani ya taba jikin yarka Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama amana Allah ya baka amana Allah ya baka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku tsare amanar da Allah ya baku iyaye ku idan suka gurɓata Allah zai tambaye ku war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye ka akan wannan kiwo ko tinki ne aiki wa idan ta ma wani barna ai za a tambaye ka bare yar kan ka aifa ka sallama ta wa duniya ku ji tsoron Allah ku riƙe amana iyaye da Allah ya ba ku ji tsoron Allah akwai ranar tsayuwa a gaban Allah ƴaƴan da Allah ya ba amana ƴaƴan da Allah ya ba amana Allah ya ba Allah zai muku tambaya akan ƴaƴan a ranar Allah zai muku tambaya a kan yayin a ranar tafiya ku gabatar da maslahar kiyamarsu a kan duniyarsu idan yarinya ta kai aure kuma kaga tana so ta yi aure kai mata aure kai mata aure sha'awa ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum idan sha'awa ya tashi kul huwa Allah za ka karanta shi jama'a mun fahimta idan ta kai ta yi aure a yi mata aure babu laifi in za ta yi karatunta ta yi karatunta idan mijinta ya amince ta yi ta yi in bai amince ba ta yi aurenta gidan aurenta annabi ya ce university aljanna gidan aurenta gidan aljannata gidan aurenta gidan aljannata kar ka mata asara ta rasa kiyama saboda wani buri na rayuwa iyaye amana Allah ya ba ku ƴaƴan nan amana Allah ya ba ku ƴaƴan nan ku tsare wannan amana kar ka yi wasa da amanar da Allah ya danka a hannunka Allah ya je tsare ka a ranar alkiyama ya azabtar da kai a sanadiyar amana ku kula da ƴaƴanku ku sa ido mu ƴaƴanku ku dinga binciken wayoyin ƴaƴanku ku dinga duba suwa ƴaƴanku suke magana da su a cikin wayoyinsu ka sha ba kanka ruwa domin Allah zai tambaye ka ya maka hukunci a ranar ƙungiyar shawara zuwa ga ƴan mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kawo ɗauki ma al'ummar ku kawo ɗauki wa addinin da Allah ya zo zargin zina sai ya fara zargi da mata domin mata su ne kanwa uwar gani a harkar zina ku ji tsoron Allah kuna jefa al'ummarku a cikin fushin Allah kuna jefa al'ummarku a cikin fushin Allah ayyukan da kuke yi miyagu suna tafiyar da albarkar al'ummar ku ji tsoron Allah a haɗa hannu da ku wajen fita daga ƙangin da al'ummar taimakon da za ku yi ma al'ummar abu na farko shi ne ku dinga saka sutura na musulunci ku dinga saka sutura na musulunci don Allah ‘yan mata ku ji tsoron Allah ba a ado da faɗa ma Allah ba a ado da sabon Allah ado baya burge namiji bayyanar da tsiraiti baya burge namiji amma yakan sa namiji ya ga arhan mace ne ki ji wannan maganar da kyau bayyanar da tsiraici ba burge maza yake yi ba amma sawa yake maza su ga arhan ki saka sura da musulunci karki bayyanar da tsiraicinki babu alkhairi ga matar da ta ɗauki bayyanar da tsiraicinta ma a doni karka yadda ka auri matar da ba ta ɗauki tsiraicinta mutuncinta ba ne karka aure duk matar da ba ta ɗauki tsiraicinta mutuncinta ba karka aure ta tsiraicinki mutuncinki karki tafiya a tsakanin mazaje tsinkin ke waje ki taimaka ma al'ummar nan a haɗa hannu da ke wajen fitar da al'umma cikin halin da al'umma ta faɗa ba da gudumawa kike yi na rukutewar al'ummar da faɗawar al'ummar cikin musifa tafiya da kike yi da irin waɗannan kaya wadda ba su dace da addini ba shine ake ce mishi tabarruci Allah a ya ce, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Allah ce kar ku dinga fita a cikin kwalliya da ado da bayyanar da tsiraici Allah ce irin wadda aka yi jahiliya da Allah ce kar ku haka wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Allah ce kar ku dinga fita cikin ado da tsiraici irin yadda aka yi a jahiliya da in ji Allah Allah ce ku dawo da wannan salam ki shiga cikin sutura irin suturar musulunci ki shiga cikin sutura suturar musulunci kuma inda za ki gane ki je ki gwada ko na gangar kawarki ta saka hijab ta saka niqab ce ki saka skirt din ki saka wannan kayan ku je ko wani shago sai ka ji mai shago yana ke mai ke so ne in yi zo kan mai kaɗin zai ce malaman ne kike so haka ne ko ba ka bane haka ne bai isa ya ganki da hijabinki da niƙabinki wallahi ko malamin ku ne ki je ofis ɗinsa ki tsaya zai ce malama mai kike so ne so kuma ki koma ki sako wancan suturan zai ce ke mai kike anan ne jama'a haka ne ko ba ka bane haka ne karki yadda karki yadda watsar da kai ne watsar da mutunci tsiraiti watsar da kai ne watsar da mutunci ne ba burge maza yake yi ba amma sa yake ki ha a burge kowa sai ya ganki babu nauyi sai ya ganki da saukin tai kowa sai ya ganki da saukin tai ki rike mutuncinki don Allah don Allah ku yi kokari don Allah ku yi kokari musamman ɗalibai na wannan makarantar sau da yawa duk abin da muka karanta kuna kokarin Shi ne da muka yi karatu wancan sati na matsalolin da muka samu da koke-koke irin na zinace da zinace da sauransu wai waɗansu suke wai waɗansu suke fassara wai kamar ɗalibin makarantar nan ne na ce ba mu taɓa samun zaka ba mu taɓa samun haka kusan duk abin da muke karanta tsakani da Allah yana daga cikin abin da ke karfafa na akan karatu makarantar nan in dai muka yi darasi tsakani da Allah banda ɗaiɗaikun waɗanda ba su san inda aka dosa ba layu kasubi aka yi ƙoƙari fa don Allah ku yi ƙoƙari ku tsare mana mutuncin addini don Allah ku yi ƙoƙari ku tsare mana mutuncin addini ku tsare mana mutuncin al'umma idan an ganku a ganku da sifa ta addini da kima a ganku da sifa ta addini da kima ku yi ƙoƙari ku kawo ɗauki don Allah wannan sutura da kuke sawa kuke barin jikinku a buɗe don Allah ku canza shi gyara ku saka sutura wadda za ku burge a wajen manzan Allah shi ne burgewa shi ne burgewa don Allah ku yi ƙoƙari ku ba ma kanku ɗauki ku canza ku shiga sutura ta musulunci shi ne maganin fasikai suturar musulunci shine maganin ba يا أيها لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يا أيها النبي ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulli azwajika Allah ke faɗa wa matanka wa banatika faɗa ma ƴaƴanka wa nisa'il mu'minin ka faɗa wa matan mu'mini Allah ne zan gaya musu yace yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauke hijaban su ya ya ayyuhan nabiyyu Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulli azwajika faɗa wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wani sa'il mu'minin da matan mu'mini Allah ne zan gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauke jilbabinsu daga kansu har ƙasa Allah in sun hakan ne zai faru zalika adana an yi urafna fala yi uzaina Allah ce in sun yi hakan za su yi kima ba za a dinga walakanta su ba Allah ce za su yi kima ba za a walakanta ba za su muna kantacciya ba Allah ya miki alkawari na ki ba Allah ya yi alkawarin ba za a cutar da ke ba ba za a walakanta ku yi kokari kan mata ku shiga sutura na musulunci kar ku yarda da wasu wasin shaidan cewa idan kuna saka hijabai kuna saka niƙabai ba za ku samu mazaje ba wallahi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne yanzu da kuke saka step din mazajen kuka samu jama'a mun fahimta abu na biyu ku yi ƙoƙari 'yan mata ku yi ƙoƙari 'yan mata ku yi ƙoƙari 'yan mata ku guji istilar takuduwa da mazaji ku guji takuduwa da mazaji kar ku yarda Allah a Qur'ani yace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah yace duk wata hulɗa da za a yi da su za a tambaye su wani abu za a karbi wani abu Allah ce a sa shamaki kar ku yadda duk inda kuke ku dinga cuɗanya da mazaje yana tafiyar da albarkar yanci yana tafiyar da kimar yanci duk matar da ta saba cuɗanya a cikin maza kimar ta ta mace yana tafiya jama'a mun ku guji ikirafi ku guji cakuduwa da mazaje ku yi kokari kuma ku kawo ku domin samar da canji na gaskiya a musulunci samar da canji na gaskiya a cikin al'umma ku taimaka ku yi kokari ku tuna kuma in ba ku yi hakan ba haɗarin da ku kanku rayuwarku za ta fada ciki hadarin da ku kanku rayuwarku za ta fada ciki idan kuka yi kokari kuka tsaya a kan haka duk abin da ya faru a baya Allah na ya in kuka yi kokari kuka gyara in kuka yi kokari kuka gyara abin da ya faru a baya Allah ya ce ya wuce idan kuka yi kokari kuka gyara

aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar ta taka dokokin Allah summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah ya nemi afuwar Allah ya tuba ya ga furar rahima zai gamu da Allah ya yafi komai da komai wa man ya'mal su'an Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar taka dokokin Allah summa yastaghfirullaha sannan ya nemi gafaran Allah yajidillaha gafurar rahima zai gamu da Allah Allah ya haifa komai a wani ko Allah ya ce wa inni la gafaru Allah wa inni la gafaru ba ana cewa Abdul Gaffar ba idan ya goge laifin aka goge gurbin laifin sai a rubuta wa inni lagafarun mai yawan gafara ne liman taba wa amana wa amila salihan ga wanda ya tuba ya imani ya aikata aikin kirki sun mahtada sai ya dauki hanyar shirya Allah ce komai ya wuce والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله يجزي والذين إذا فعلوا فاحشة باين الله نكرتفتو سوني وأن إنسوا أي وتعالى فاحشة أو ظلموا أنفسهم كون سكا ذالين تكايو كنسو تهنير وإيد دوكوشين الله ذكروا الله الله يجزي الله zakarullah Allah ya iske da Allah suna duk daren daɗewa akwai ran da za su yi rayuwa a cikin ƙasa wallazina idza fa'alu fahishatan Allah ya ce su ne waɗanda idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta kin bin dokokin Allah zakarullah Allah ya iske Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye mai gafarta zunubi in ba Allah ba ma'ana sun san ba wadda zai yafe musu in ba Allah ba yanzu wadda yake zina in zai tuba sai an kai majalisar dokokin da wa man yakfiru dhunuba illa Allah sun san ba mai yafe zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce ba su dogewa akan wannan mummunan aikin Allah ce bayan sun ji wa'azi babu kyau in wa ina mun ji walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan wannan mummunan aikin bayan sun san wannan abun babu kyau Allah ya ce ulaika to irin waɗannan jazaohum sakamakon su magfiratun min rabbihim wata irin gafara ce gagaruma daga ubangiji wa jannatin ga kuma aljanna aljanna ta jarimin tafiyar anharu kalidi na fiya Marimari suna gudana a kasanta da su tabbata a ciki Allah ce wa ni'ima ajrul amilina ma dalla da sakamakon waɗanda suka tuba ma Allah jama'a kar mu yi jinkiri kar mu yi jinkiri kar mu yi jinkiri a cikin mana kar mu yi jinkiri a cikin mana الله يجي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا ولهديناهم صراطا مستقيما الله يجي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الله يجي إن متاني suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi jama'a muna ji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce inda mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan Allah ce da shi ne mafi alkhairi gare su da shi ne mafi tabbatar da digadigan su akan addini wa idan Allah ce inda suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la'atainahum min ladunna ajran azima hakika da mun ba su wani sakamako mai girma daga gare mu wala mun siratan mustaqima Allah ce wallahi da mun shiryar da kowa da kowa zuwa tafarki madini amma Allah ce da muna aiki da abin da ake mana wa'azi muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayansa masu tuba zuwa kare shi waɗanda suke komawa da baya daga mummunan aiki Allah ya karba mana Allah ya rufa mana Allah ya amsa mana Allah ya rufa mana Allah ya shirya da mu Allah ya tabbatar da digadikan kanmu akan addini Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha